ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين نجد دقود يا زواج الله سبحانه وتعالى بس وعير والنسى فيها تأسبب أشرين لتقص قوت إن شاء الله وطن ذو القعدة يجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta daidai da sha shida ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida kamar inda nake jaddada godiya zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala bisa wayar wannan safiya da tattara rayuwar mu a wannan masallaci ne albarka masjidin sahaba da ke nan kofar gidan malam rabiu abdullahi isa bena da ke nan unguwar zanga shin garin zuru karamar kuma zuru a jihar kebbi najeriya ibadar da muka ta sallar asuba allah ya amsa daga wajen allah ya ba mu lada mai girma da muka yi daidai ya ansa inda muke kuriya ya fi don rabu Allah subhanahu wa ta'ala inda muka fara wannan yini da aikin alkhairi Allah ya samu cika shi da ayyukan alkhairi Allah ya datar da mu da alkhairan da suke cikin wannan yini ya tsere mu daga sharrin da yake cikinsa na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu da dacewa da duk wani alkhairi da ya rage a cikin rayuwarmu da tsaro da kariya daga kowane sharri da ya rage a cikin rayuwa yawan masu albarka yau mu kalli hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sanya wannan hadisi ya zama kamar ka'ida ta raino ta tarbiyya da za wa musamman wanda yake yaro amma mu mutanen da muke kiran su yanzu zuwa ga musulunci daga lokacin da suka musulunta su ma sun zama kamar yara suna da bukatar irin wannan tarbiyya ba su kadai ba har mu wannan hadisi zai amfane mu musamman a cikin wannan yanayi da muke ciki na rayuwa wadda rayuwa ta zama baragada ta zama barkatai Allah ya tsare mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Abdullahi ibn Abbas ya gulam inni uallimuka kalima ihfazillaha yahfazuk ihfazillah tajiduhu tujahak وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف annabi ya ce ya gula ya kai ɗan yaro yaro wanda ya taso ya bar yarinta bai kai balaga ba wanda yana wannan shekarar a jalasar sayyanci sai ya kai yaro ya shafagullah ka kiyaye allah ya hok Allah zai kiyaye ka ya gulam ya kai yaro ihfazillah ka kiyaye Allah ka ji jirhu to za ka samu Allah yana yi maka kariya yana maka banga-banga za ka samu Allah a gabanka duk wani abu da ya taho Allah zai tare maka shi duk wani abu da ya zo zai cutar da kai Allah zai kaɗe ma shi abin da kake bukata ka kiyaye Allah wai za su alta in ka tashi roƙa fas'alillah ka roƙi Allah shi kaɗai kar ka roƙi kowa wai za sta'anta in ka tashi neman taimako fas'a'in billah ka nemi taimako daga Allah shi kaɗai kar ka nemi taimako a wurin kowa ka nemi taimako a wurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma ka sani da sai al'umma gaba ɗaya za su haɗa kansu amfanar da kai da wani abu ba za su iya su amfanar da kai da komai ba sai da abin da Allah ya kaddara za ka amfana da shi hmm. hakanan da za a ce al'umma ta haɗu gaba ɗaya sai sun cutar da kai da wani abu ba za su iya cutar da kai da komai ba sai da wani da abu da Allah ya ƙaddara za ka cutu da shi kuma rufe atul aflam an yi rubutun an ɗage alƙalamin an gama rubutawa wajen fata suhu takardun ma da aka rubutu a kansu har su riga sun bushe yawan masu albarka moral lessons darussan da suke cikin wannan hadisi suna da yawa amma babba daga cikin jigo shine dogaro ga Allah subhanahu wataala duk abin da za ka yi ka dogara ga Allah da haka tarihi ya cika da labarai da tarihi iri-iri na yadda aka buga misali na dogaro ga Allah subhanahu wataala babu laifi mu bayar da dan misali dan kada dan ana ta bil misal ya tawqif al maqam aka faɗi magana misali yake fito da ita fili sai mutane su gane kalla annabi ibrahim alaihi salam ce wuta da aka kunna a duniya wuta a nan duniya da aka kunna ba a taɓa kunna wuta irin wanda aka kunna da a ƙona shi ba ba wai ba a yi ba ne a baya ana yi a hura wuta a ƙona mutum ko a hura wuta a yi kaza amma shi ka wutar da suka kunna ba a taɓa kunna wuta irin ta ba a duniya don ba wani ɗan adam da ya sai kusance ta fa sai ta kona shi da haka da suka zo bayan sun kunna wutar ba za a iya zuwa a jefa shi ba ƙarshe sai majaujawa aka yi aka wulla shi amma da ya dogara ga Allah Allah ya tsere da shi ce mala'ikan duwatsu ya zo ya ce imin umarnin dauke wani dutse in jefa a cikin wutar sai kuma kawo wani na ƙasa in ɗora in sun fa in ka fada sai ka fada sai Allah ya tsoro ka yace ya sai ce je ka bana su Allah yana an ce mala'ikan ruwa wanda aka wakilta da kula da ruwa ya zo ya ce ba ni umarnin watsa wani ruwa a cikin wutar ta mutu kafin ka je Allah ya so ka yake ya ce aje ka bana su mai annabi ibrahim ya ce hasbi allahu wa ni'mal wakil ya ce hasbi allahu Allah ya isar mu wa ni'mal wakil ma dalla da madogara ya zama to Allah ya da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ma a lokacin da kafirai suka yi gangami ga zotul azab shi ma abin da ya faɗa kenan shi da A sahabbai قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كسي حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله زكا tashi sai suka koma da nema daga Allah wa fadlin da wata irin falala lam yamsashum su wani mummuna abu bai shafe su ba wanda yakan samu wanda ya je wajen yaƙi Allah ya sar musu yaki annabi Ibrahim alaihi salam wannan kalma din ita ya faɗa ya dogara ga Allah ya faɗi wannan kalma Allah ya ce kunna ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim muka ce ya ke ƙasa ki zamanto sanyi kuma aminci ga annabi Ibrahim alaihi salam kamar yadda wannan kalma din ita ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da sahabbansa a lokacin da qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel da haka kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yanzu ba mun yi sallar asuba ba to gabanin rana ta hudu ko cikin azkaru sabah mutum ya ce hasbiyallahu wa ni'mal wakeel so bakwai a wannan yinin ba wani abu da zai cutar da shi Allah zai baka kariya Allah zai baka tsaro Allah zai baka ainihin zai gadin ka da idaniyarsa da bata bacci jama'a da magani a gonan yaro amma yaro bai sani mun tsaya korin waɗansu suna ta ba mu tsoro ga kariya Allah subhanahu wata'ala ya ba mu to amma matsalar ita ce wato bayi ne ba ma yi ba yanzu bayan sallar asuba an zo ka ce bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as alim so uku annabi ya ce wanda ya faɗi wannan kalmar a wannan yinin Allah da kansa yi alkawarin zai ba shi kariya wanda yake cikin kariyar Allah zai tsoron wani abu to kuma kaf gashi muna jin tsoron abubuwa ashe tarbiyyar ita wannan tarbiyyar ita ce muka rasa abin da za mu ɗauka in Allah ice kaza in manzan Allah yake kaza ko a mutu ko a rai haka abin yake ko ma me zai faru dai haka ne kai ya faru da kai an ga sabanin haka ba daga Allah ko daga manzan Allah abin yake ba a'a daga kai ne kai kai kai kuma hanyar da muke bi mu samu wannan matsalar ita ce muna karantawa amma zuciyarmu ba ta samun nutsuwa da wannan abin ba ma samun wannan tawakkalin to dai kun ga dogaro ga Allah din nan annabi ibrahim da ya dogara ga Allah Allah ya tsare shi ko bai tsare shi ba ya tsare shi da aka tambaye shi a rayuwarka ina ka fi jin daɗin zama yake wutar da suka jefa na ci dan kafin ya je an ce Allah ya sa an ɗauko gado daga gidan aljanna aji an kawo wata gara daga gidan aljanna aji suna nan suna ganin wuta tana ta ci shi ko yana ta yana ta shan gara a gadon aljanna abincin aljanna abin shan aljanna ƙanshin aljanna kai za ka haɗa shi da wannan duniya to ga mun ji misalai guda biyu na annabawa jama'a sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun dogara ga Allah hakikanin dogaro ga Allah ta Allah cikin kansu kalli lokacin da aka je wato yakin rom gazotin rom wadda sa'ad ɗan abuwaka in jagoranta da suka je rumawa jama'a rumawa runduna suka yi wata mutum dubu ɗari uku banda madad dubu ɗari da ashirin su ne muƙaddima sannan aka yi tamanin tamanin sannan kuma aka zo aka yi guda ko arba'in ko wani abu da ya kama da wannan wanda a cikin waɗancan a nan ne sarki iki haka suka to wajen wannan yaƙi sahabbai da suka taho ga baki dayansu da suka yi su dubu goma kuma yaƙin ba guda ɗaya aka taho ba za a je yaƙi kaza za a je kaza an raba dandunan ba waɗannan da suka zo suka sami abin nan suka sami rumawa suka ga irin shirin da suka yi suka aika umar ɗan khattab a ƙaro musu madadi umar ɗan khattab sai ce ku sani musulmi ba da yawa ike yaƙi ko da makami ba ina yaƙi ne da zuciya ina yaƙi ne da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala in kuka sake kuka ce kun koma kan makami da dukiya Allah zai fita daga cikin al'amarin ku ya bakku da ku da su wanda ya fi yawan makami da yawan eh, abin nan ya je turmushe wani da haka ya ƙara musu madad waɗannan jama'a dubu goma ko dubu ƙasa da haka su suka tunkari wannan rundunar ta mutum dubu ɗari da ashirin ta farko amma sai da suka fatattaka su waɗancan suka zo su ma ƙarshe suka juya suka gudu sabai suka bi su akwai kogi tsakanin ɓangaren da musulmai suke da kuma su arnan inda za su tsallaka sun yi kokari sun riga zuwa kogin sun haye maka abin nan eh, joyagen ruwa da kwale-kwale da komi-komi sun tsallaka sun gudu suna murna da suka zo bakin kogin abin da sa'ad ya ishawarta ishawar ta sabai yanzu ya za a yi sai suka ce ya kwa za a yi sun sun gudu sun tsallaka ruwa babu jirgin da za mu haura babu kaza babu kaza ina buɗe baki sai rantsuwa da Allah ya na rantse da Allah in sama suka hau sai Allah ya sauko mana da su mun su in cikin ƙasa ta dare suka shiga wallahi sai Allah ya fito mana da su mun yaƙe su da ya dokin sa sai ya taka ruwan sai ga ruwan ya zama kamar ƙasa ya taka shi da gudu suka bi shi suka tsallaka da kan sun tsallaka suna murna ai kenan sun ma ƙona jiragen ruwan sai suka ga an tako ruwa ana tafiya menene abin da ya faru dogaro ne ga Allah dogaro ne ga Allah to daga nan suka sake ranta a nakari shine fata da aka yi alfatahul azam buɗi nasara da musulunci ya mafi girma wanda daga wannan ranar an ɗauki uqud ba a sake samun wata barazana daga arna ga musulmi ba jama'a ne ya faru dogaro ga Allah ke so ga wannan kai an ruwaita na daga tsabar dogaran sahabbai ga Allah subhanahu wa ta'ala ɗayansu yana roƙon Allah ala shi'i na alihu takalmin sai tsinke ya ce wa ubangiji takalmi na ya tsinki. wa islahi idani ikan roki Allah ya ubangiji komai ya samu na abin cefane da komai da komai abin da na rasa yanzu ba da shi shine gishiri wanda za a iya aikawa gidan makota a samu ba zai aika gidan makotan ba zai ga ubangijin da yake halittar gishiri ba yake ba da gishiri ba kuma a yi niyyar ta ciwu ta fi wadda aka sa gishirin asali daɗi waye barbaɗa gishiri jama'a mu dogara ga Allah ihfazillah yahfazuk احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله دخسا لك تاش لمن تيمكو كلمته مكو أقول الله ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حماقا وتروح بطانا da a ce ko ɗin kuna dogara ga Allah hakikanin dogara ga Allah da ya arzurta ku kamar inda yake arzurta tsuntsaye tsuntsaye suna fita da safe cikinsu ba komai makoko ba komai amma su dawo da yamma har wani rangaji suke suna wani walin keluwa a sama saboda tsabar koshi ina so ɗin tsuntsaye yake a ina rundunsu yake jama'a kada mu saki Allah subhanahu wa ta'ala da haka imaninka bai cika har sai ka ji cewa ka fi samun nutsuwa da abin da yake hannun Allah fiye da abin da yake hannunka ga kuɗi a aljihunka ga kuɗi a jakarki ya ringa ɗauka wannan gangan ne na aljihunka gangan ne ka ɗauka na jakarki gangan ne wanda yake hannun Allah shi ne tabbas mutum da aka tsare shi aka kwace masa kuɗi eh. mutum da ya zubar da kuɗi jaka nawa aka ɗauke suna da safuwa ne to waye taɓa yi wa Allah kwace jama'a abin da muke bukata shine mu samu nagartaccen imani da Allah subhanahu wa mu samu haƙiƙanin tawakkuli akan Allah subhanahu wa ta'ala to idan muka wannan mu ruwa ta sha na roƙon Allah subhanahu wata'ala ya rubuta samun cikakken imani Iba mu imani mai nagarta na roƙon sa subhanahu wata'ala Allah ya tsare mana duk abin da muke tsoro Allah ya amintar da mu daga damuwoyin mu Allah subhanahu wata'ala ya karbi kyawun ayyukan mu ya yafe kurakuran mu Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah wasu bayanka sun gundur wasu bayanka kuma Allah ka yi maganin bayanka ga bayanka Allah waɗancan bayina ka da suka takura suka gallaza wa wasu daga cikin bayanka Allah ka kame hannayensu Allah ka hane su daga abin da suke yi Allah in wasu suka tsaya musu Allah ka kwace damar da suke amfani da ita domin su gallaza bayanka Allah idan so ne da kansu suke yi Allah kai mana maganin su Allah ka tsara imanin mu Allah ka tsara addinin mu Allah ka tsara rayuwar mu Allah ka tsara mutuncin mu Allah ka tsare mana dukiyoyin mu Allah ka tsare mana iyalan mu Allah ka ba mu tsaro a cikin al'amuran mu Allah ka tsare mu da idaniyar ka da ba ta bacci Allah ka ji kan magabatan mu Allah ka gafarta musu Allah ka sa suna gidan rahma Allah ka sa rayuwar mu ta amfani su ka ba marasa lafiyar mu lafiya Allah muna roƙonka ka hore lafiyar mu wajen yi maka da'a Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحان